tawagar ta tarayyar turai da za ta sa ido kan babban zaben najeriya wacce ta iso nan abuja ƙarƙashin jagorancin uwargida maria arine tuni har sun gana da ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema inda suka yi masa bayanin dalla-dalla kan yadda suka tsara tunkarar sa ido kan zaben na watan gobe tarayyar turai kamar yadda uwargida maria arine ta yi bayani na ɗaukar wannan zaɓe na najeriya da muhimmancin gaske duba da matsayin Najeriya a tsakanin kasashen duniya. Duk abin da muke son gani a nan shine a yi komai cikin gaskiya da adalci. Gaskiya shi ke samar da aminci, kuma a halin yanzu babban abin da 'yan Najeriya suka bukata shine su aminta da wannan tsari. Ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, ya tabbatarwa tarayyar turai cewar za a gudanar da zaɓe karɓaɓɓe da kuma za a yi na'am da shi a ko'ina cikin duniya. Uh, uh, Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yadda aka sani a duk inda ya je ya faɗa ya nanata cewar ko a wurin taron kotun duniya bara da ma taron tarar afirka cewar za a tabbatar an yi zaɓe na fi sabidillahi wanda kowa da kowa zai amince da shi a baya nan dai tarayyar turai da amurka na ƙara nuna sha'awan gaske ga tsarin demokaradiyyar najeriya musamman zaben da za a gudanar na watan gobe na tambayi ƙwararre kan fulɗar diflomasiyya ambasada suleiman ɗahiru ko a ganinsa menene ya sa turawa ke matukar damuwa da wannan zaɓe na najeriya mu da kasashen turawa yana da ƙarfi sosai eh, don haka za su so su san abubuwan da suke faruwa menene sa ne su tura nan suna da damuwa sosai dangane da demokradiyyar mu to ba koya a wajen su muka yi ba tun da mun koya daga wajensu daga wajen su ne za su so su ga ya muke juya wannan demokratiya da muka koya daga wajensu. Shi yasa idan suka zo suka dubi zaɓen aka ƙare suna rubuta abin da suka ga ya kamata a gyara a gyara abin da suka ga satuna a America the Republican Institute and the Democratic Institute duk suna nan a Najeriya. Eh to amma su menene ribansu? Ba wai ana yin abu wai don a samu riba ba ana yi don a nuna cewa mu mun kai a karɓe mu mu ga abin da yake suke faruwa ba za a ce rashi su za su turo mutane su zo su dubi zaɓe mu ba china ba za su turo mutane su dubi zaɓe mu ba india ba za su turo ba saboda haka su waɗannan turawan da yake a wurin su muka koyi wannan abun kuma komi namu da turanci muke yi ni a gani na shi yasa suke so su ga me yake faruwa ba wai wai za su zo eh, eh, su yi shishigi cikin abin da muke ba ko da za su yi shishigi ma ba wai zai wani tasiri ba. ambasada suleiman dahiru hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria